gwamnan jihar kano wato abdullahi umar Ganduji, ya yi wani kakkausan wato lafazi kan tsarin wato shugaba muhammadu buhari ya kuma tabbatar da cewa da zarar sun lashe wato karagar mulkin kasar nan za su yi fatali kuma su yi watsi da wannan tsari mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa abdullahi umar ganduje ya yi wasu kalamai masu zafi da ake ganin da shugaba muhammadu buhari yake gwamnan na jihar kano ya yi tir da canjin kuɗi da aka yi yana zargin an yi shi ne domin rusa wato demokuraɗiyya da kuma farar hula sannan kuma dr gunduje ya soki gwamnan cbn yana mai alwashin fatattukar tsare-tsarensa idan har suka lashe zaɓe yanzu kanin labarin ka riga ka saurara amma daga bisani za ka ji mana cikakken rahoton ma kafin nan idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka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 yana suka tsarin canza kuɗi da aka kawo. Daga bayanan Abdullahi Umar Ganduje, za a iya fahimtar cewa yana zargin mai girma shugaban ƙasa wato Muhammadu Buhari da yunkurin tarwatsa jam'iyyar da ta basa damar yin mulki. Dr. Ganduje ya tuna wa Muhammadu Buhari yadda ya yi ta takara ba tare da samun nasara ba kafin su yi wa PDP taron dangi a jam'iyyar APC a zaben shekarar 2015 a cewar gwamnan na jihar kano tsarin mulkin farar hula ya lalace a ƙarƙashin mulkin gwamnatinsu babu shakka mun san darajar ɗan siyasa shi yasa yanzu idan ka duba abubuwan da suke faruwa sai ka ji kamar kai kuka ka dubi mutum ya yi takara ya yi takara bai ci ba aka zo aka yi haɗin gwiwa ya ci zaɓe ya yi shekara hudu ya sake cin zaɓe yanzu zai fita babu abin da aka yi wa illa illa jam'iyyar da ta zaɓe shi kuma ya lalata ta in ji abdullahi umar ganduje ya ci gaba da cewa yanzu saboda allah mutum yana zama habu na habu kai ka tara kayanka kuma kai ka watsa kayanka lokacin zaɓe ya zo an auna a kawo wannan doka saboda allah wannan doka menene ma'anarta menene idan an yi ta bayan zaɓe kuma menene ya sa ba a yi ta shekara bakwai da rabi ba ganduje ya yi wannan martani ne cikin fushi daily trust ta ce gwamnan ya yi tir da godwin emefiele ya ce bankin duniya da asusun imf duk sun soki tsarin canza wato manyan takaddun nairori ya ci gaba da cewa duk ɗan siyasa sai ya ji menene amfanin wannan gwamnan babban bankin wato godwin emefele yanzu mutum yana shugaba yana ganin banki yana cin wuta idan ba don demokuraɗiyya ta lalace ba ta yaya haka zai yiwu wannan ba shi da amsa kwata-kwata kuma da demokuraɗiyya ba ta gaji wannan ba in ji abdullahi umar ganduje a jawabin an ji abdullahi umar ganduje ya ce sun shigar da karar gwamnatin tarayya suna zargin ana ƙoƙarin kafa irin wannan gwamnatin rikon ƙwarya da aka yi a shekarar alif dubu ɗaya da da da ɗari tara casa'in uku. a cewarsa lamarin ya fi ƙarfi a ce ana hana wani cin zaɓe gwamna ya sha alwashin ruguza waɗannan tsare-tsare da aka fito da su da zarar apc ta yi nasara ƙarshen rahoton kenan ma kallo da sauraronmu za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangula mana alamar dan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sahihan labarai ba na shafcin giza ba haka kuma idan har wannan shine ka na farko wannan tasha ta mu mai albarka don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe ka danna kuma alamar kararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun daura su mun gode bisalam